alhaji abba goji kenan wanda shine wakilin fika dan kasuwa ne kuma yana cikin jam'iyyar apc mai mulki a jihar yobe da kuma tarayya alhaji abba muna so mu zanta da kai mu ma tambaya kan eh, yanzu kamar ma an fara shiga harkar zaɓe ne zan ce an tinkari zaben 2023 tunda kusan saura shekara ɗaya da wata bakwai ne ko shida ne ma za a ce ga tsarin yanayin gwamnati wasu suna cewa idan shugaba buhari ya gama mulkinsa to wannan jam'iyyar in ka ji ba a labarin ta karkai mamaki wasu kuma na cewa a'a za su dage akwai abin da za su iya yi kai me ra'ayinka a'udhu billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim um ra'ayina akan wannan maganan shine mutane suna mantawa ne yadda aka yi fatin ta zo har ta zama fati har ta kawo ɗan takara har ta ci zaɓe har ta kawo inda ta kawo yanzu duk abin da aka ce na jama'a ne na haɗakan jama'a ya wuce mutum ɗaya fati guda ɗaya ma ta fi ƙarfi mutum ɗaya balle fati kamar guda uku masu karfi su haɗu har su samu wasu su jingina a jikinsu su fati guda ɗaya idan masu rarraba su manta ba ita apc an gina ta ne da tubali manya-manya guda uku kafin aka samu sauran ƙananan siminti da yashi aka jona ya zama fati guda akwai cpc inda shi mai girma shugaban ƙasa fito akwai ampp akwai kuma acn to idan aka zo aka yi gwamnati musamman duk inda aka yi haɗaka aka ce ana so a cimma buri kowa fa a cikin wa'annan fatin kowa ya fito ya shigo da nashi buri amma ba za ka iya yin shugaban ƙasa uku ba ba za ka iya yin komai sai ka yi ƙwaya uku ba sauraka dole ɗaya ya haƙura ya baro wani ko biyu su barwa ɗaya a samu a haɗu a ci zaɓe in aka yi gwamnati aka gama lokacin da za a dawo a sake yin wata gwamnati waɗannan guda biyun da suke ƙasa kamar suna baccin zuwa bacci suke ba haƙuri aka yi dama don a yi karɓa-karɓa kuma duk inda ka fita ka haɗu da wani kuka yi abu ɗaya shi ya samu kai baka samu ba ba dama ka fita ka koma inda ka fito because inda ka fito ma babu shi so idan kuna haɗe baka ya baka ka jira ka samu naka ba in ka ware ya zaka yi so da haka mutane ba su da wani zaɓi mutanen apc ba su da wata hanya illa su zauna a waje ɗaya allah kuma ya kawo sauƙi don saboda in ka fita daga nan don ana ruwa ka fita ka gudu inda kake tunanin zaka je ka shiga ma karkashin lema akwai feshi su ma suna da nasu damuwa so su kansu inda suke ɗin ba samu ya ishe su ba suna da nasu damuwa in ka shigo za ka shigo a cikin damuwa ne ba ma inda za ka je saboda haka ni a nawar ra'ayin da kuma tunani shine dole ne a yi haƙuri wanda ya yi ya yi ya ya mara wanda bai samu ba baya a gaba wanda aka mara baya shi kuma ya karba babu girman kai babu cinkisa ba cin fuska har kowa ya zo samu abin da zai samu don saboda gwamnati juyi-juyi ake yi ƙasa tana nan gwamnati kowa zai zo ya tafi fati kuma in aka yi fati ya kai wannan girma dama dole ne dole ne sai an samu ƙananan magana ciki to ana cikin haka Allah ya kawo mana sauki ya kawo mana shugaban fati wanda yake da lissafi a maimakon ka tsaya kana damuwa da faɗan da kake da shi a cikin gida sai ka yi kokari tukunna ka rusa abun da yake gefe inda in mutane suka yi faɗan za su gudu ma babu saboda haka yanzu daga nan zuwa wani lokaci kaɗan idan shi mai girma mai mala ya gama abun da zai yi ya ruguza wancan wajen gaba ɗaya in aka zo aka dunkulu sai dai a zauna a yi magana tsakanin juna a ba wa juna hakuri kawai a ɗauka a yi gaba kuma in allah yadda haka za a yi wato ma'ana alhaji abba kana so ka ce a cikin jam'iyyun da aka haɗu aka yi apc din nan sai yanzu a sake karkata a duba wani na wani gefen shi ma a gwada shi ke na 2023 eh shi ne adalci shi ne adalci babu yadda za a yi da ni da kai da wani mu haɗu mu yi abu mu haɗu mu haɗa kuɗi ne mu sai katifa ɗaya kuma ba za mu yi kwanta kai duka katifa mu uku ba sai biyu su ɗaya su gadi ɗaya kwanta in ya tashi daga bacci a kaɗa katifa kuma ba wani in wancan ya haƙuri na ukun shi ma zai samu in aka samu kuma ai lokacin da ake zaune aka haɗu a waje ɗayan abu ɗayan abu ukun ya riga ya zama ɗaya abun ya riga ya zama ɗaya saboda haka duk wanda yake kwance a kai shi ma ɓarin jikinka ne so duka yi wa kai ne amma dai fashewar jam'iyyar ba shine ba shine zai fitar mutane ba eh, fita daga jam'iyyar ba shi zai kai mutane ga eh, tsira ba Hakuri da magana tsakanin juna a fahimci juna shine zai fitar mu yawwa to in haka ne alhaji abba ka sani cewa mutane da yawa waɗanda suka mara wannan jam'iyyar baya a 2015 sun yi tsammanin za a yi abubuwa da yawa na ji wasu suna cewa fa ci gaban da ake cewa ana samun tamkar er, eh, wato kamar irin cigaban nan ne na mai shiga rijiya ana yana ƙara ƙasa yana cewa yana samun nasara kamar abubuwa da yawa ba a gani a kasa ba ana cewa wannan canjin da ake wasu ma suna nadama amma ba za a rasa waɗanda suke cewa abubuwa na tafiya daidai ba eh wato da daidai da rashin daidai ya danganta daga ta hanyar da mutum ya kalle shi idan kana tunanin ci gaban mai shiga rijiya shine ai ta tafiya ba juyowa to za ga ba yi komai ba amma idan tunaninka shine da ana cikin rijiya ana ta tonawa sai aka kawo gwamnati da ta zo ta ce to tonon ya tsaya a tsaya da tonon haka tukuna kafin a tsaya da tono a kwashe kayan tonon a ciro su waje abubuwan da aka tara already na tonon suka yi yawa a ciki cire su yana da wahala in ka cire su sai ka cire su gaba ɗaya kaf ka kwashe su ka fitar waje sannan sai a fara tunanin to ya za a hawa sama so mun yadda muna cikin rijiya amma tonon ya tsaya kuma an fara hawa an fara hawa sama idan aka yi kuskure ba a fahimci an fara hawa saman ba aka ce a fasa waɗanda suka tona rijiyar na farko su dawo ci gaba da tono to Allah ne kai san inda zamu je yawa wato ma'ana akwai dabarar da za a yi ana cikin rami wata dabara za a yi a samu za a iya fitowa sai kuma a koma fage kenan kowa ya ga abin da aka yi sosai ai man nasiru inda mutane ba su gane ba ba najeriya ne kaɗai take cikin rami ba gaba ɗaya duniyan kanta rami take amma zurfin wani waje ya fi wani waje kamar teku ne wani waje da zurfi wani waje ba zurfi wani waje zurfin shi kilomita ɗaya wani kilomita biyu wani kuma baki baki ne so ya danganta daga inda kake amma mu kuma a matsayinmu na baƙaƙen fatan afirka musamman 'yan najeriya da ido kowa ke kanmu dole ne mu samu kanmu a cikin zurfin da ya fi na mutane so in muka yi amfani da yawanmu da iliminmu da hankalinmu babban abin da ke kawo matsala ai shine mutane ba su tsaya sun duba adalci ba duk lokacin da aka fara yin abu da adalci mutane a ɗauki mutumin da ya kamata a sa a waje kowaye shi a sa wanda kuma da ba a yi yanzu kuma fara gani da an ce gwamnati yin an sa ka har sai ƙarshen rayuwarka ba za a cire ka ba yanzu kwanan nan mun fara gani mutane da suka yi aika ba daidai ba an fara canza su insha Allah daga nan zuwa ɗan lokaci kaɗan akwai wayanda ki mutane da ya kamata a canza in Allah ya sa aka canza tafiya za ta fi sauri yawa to anan alhaji abba gori a matsayinka na wakilin fika kuma kazalika ke ɗan kasuwa ne ya aka ka tsinci kanka a siyasa wani ne ya baka shawara ka shigo a tsalle kai ta kai kwance-kwance ka fada ciki ta taga ko kuma dama kai dan siyasa ne ta wani bangaren wato shi siyasa wannan shiru bai tsammani ana shiga siyasa ba duk wanda ya ce maka na zauna a gida na yi shawara gobe zan je in shiga siyasa to ko dama yana cikin siyasa ko bai san siyasa ba shi siyasa samun kanka zaka yi a ciki amma kamar da ka tambaya ni ba shiga siyasa ne ba a cikin ta na tashi ita na sani ake yi za mu je makaranta da safe mu dawo da yamma siyasa ake a gidanmu abin da muka yi a rayuwarmu duka siyasa ne shi siyasa ko kai da kake dan jarida a gidanka kana siyasa kowa da kowa yana siyasa amma siyasa ya danganta ne daga wanne ne wanne siyasa daban akwai dan siyasan da har yau ba shi da katin fati amma ya fi mai kati amfani a cikin fati so abu ne ya zama na zamani kowa sai ya da kati da sauransu so in ka fito kana da kati ne ka daga shi ne kai dan siyasa amma mutane da yawa waɗanda suke cikin siyasa suke ba da gudumawa dare da rana a cikin siyasa ko katin ba su da shi to ni ina siyasa amma watakila ban sani ba halaye na da ɗabi'una su ne suka zama siyasa don saboda ni tashin da na yi abin da na sani a gidanmu shine kullum zan ga mutane ɗaruruwan mutane daga safe har dare suna zuwa kowa da nashi abin da ya kawo shi wani zumunci ya zo yi wani damuwa ne ya kawo shi wani gulma ya zo yi wani gudumawa ya kawo kowa da nashi to ana cikin haka ne na samu kaina mutane suka kewaye ni muka ci gaba da abun da muka san ana yi to muna gefe muna kallo ana siyasa aka shiga zaɓe aka gama zaɓe allah a cikin ikon shi sai bawa ɗan uwanmu mulki na gwamnan jihar mu. muna zaune muna abin da muke yi a gefe ni ba wanda ya sani ba wanda ya ban shawara ni na zauna na tunani na da kaina na kira yan uwana kaɗan na ce musu kun gani idan mutum yana mulki ba dole sai ya kira ka ba ka zo ba dole sai ya san da kai ba ba sai ya aika maka komai ba duk abun da ya kamata ka yi na taimakawa ƙasa ka yi muka yi shawara muka same shi muka yi magana da shi wato shi gwamna mai mala shi gwamna mai mala muka yi magana da shi cewa muna so mu bada gudumawa a gwamnati don saboda ba mu da hujja ba mu da hujja ko ɗaya gwamnatin nan idan ba ta kai ba dukanmu ne muka kasa tunda shi bai taba ɗaukan gwamnatin akan shi yasa ya ɓoye ya ce shi kaɗai ba a ciki ka jima baka ga gwamnatin da aka yi ta na jama'a kamar gwamnatin yobe na yanzu muna zuwa muna ba wa gwamna shawara muna taimakawa muna rike mutane muna duk abin da ya kamata mu yi ba dole sun fito mun yi mu faɗa ba to mutane da suka ga abin da muke yi sai suka bashi ma'ana a sunan siyasa to siyasa ne mun yadda tunda taimakon ɗan siyasa muke yi mu kuma zumunci muke yi na gida na dangi babu yadda za a yi ka ga dan uwanka abubuwa sun mishi yawa baka tashi ka tare ba mun tashi muna tarewa ba mu shigo mun ce muna son ofis ba ba mu shigo mun ce muna son kwangila ba ba mu shigo mun ce a bamu kuɗi ba muna yi ne daidai gwargwado abun da zama iya iya karfin mu ya sani bai sani ba wannan ba damuwar mu bane amma dai mu tabbatar abun da yake gaban mu mun yi saboda haka mutane suna maganan a'a na shiga siyasa a'a ina neman ofis a'a na shiga zabe duk wannan maganan ba yi shi ba amma abun da na sani shine ina da burin inga gwamnati nan ta ci gaba don saboda idan kana zaune a gefe kana kallon gwamnati tana yi ba a yi da kai ko shawara ba za ka yi badawa ba gobe in ta faɗi sai ka zo kai korafi amma idan kana da dama na ba da shawara ko na taimakawa ko na menene tun da za a kai magana a saurare ka idan baka yi ba idan ta faɗi kada kama laifin kowa kuma in mutane suka kama laifin ka kama ka kada ka jawo shi don saboda kana ciki saboda haka za mu tsaya mu yi ran da muka ba da shawara muka ce ga abin da ya kamata ya ga abin da ka ce kai ba mu son ku shikenan sai mu ja bakin mu shiru duk duniya kowa ya sani mun yi iya kokarin mu kuma tsakanin mu da Allah mun san cewa mun yi amma har yau abin da muke yi ana yabawa gwamna yana jin daɗi abin da muke yi alhamdulillah idan ya ishe shi haka abin da muke yi falila alhamdu idan ya ji cewa abin da muke yi nan yana buƙatar mu ƙara kuma ba zai yi mu ƙara ba dole sai mun je mun shiga aikin gwamnati ko kuma mun shiga zaɓe ko kuma mun je mun karɓi kwangila kuma yi wani abu wannan a sa yake amma ma nasiru ban shiga ko da rana ɗaya da niyan ina da bukatan wani abu ba bukata na shine in ga gwamnati ta ci gaba in tabbatar in aka tashi aka auna akan sikeli babu yadda za a yi a ce an samu yadda ake so 200 amma aka ɗora akan sikeli a ce eh, mai malabu ne ya samu kashi 80 kashi 90 a cikin 100 na abubuwa mai kyau na canji a gwamnati alhamdulillah mm-hmm. wato wannan ya nuna eh, komai zai iya faruwa kenan za a iya ganinka a kowace irin fuska a bisa yanayin yadda lamura suka zo ma nasiru duk abin da ka yi na duniya nan dama ne idan allah baka dama ka taimaka a kowane matsayi ka taimaka abin da muke yi yanzu shekara ashirin zuwa yau abu ɗaya muke ban fasa ba ana siyasa ba a siyasa ana kowane fati abu ɗaya muke yi kuma duk abun da nake yi duk duniyan nan babu mutum ɗaya da zai zauna ce mun shiga ɗaki da shi mun zauna na ce mishi ai abun da nake yi kaza ina yi ne don so da gobe ina so zama kaza duk abun da nake yi ko kura kuwa bana yi abun da kaga ya kawo ni cikin wannan abun wallahi da ba mai mala ba ne gwamna ba abun da ya da kusa da gwamnati ina gefe ina harka na ko magana da kowa ba zan yi ba amma ba zai yiwu ka san mutum dan uwanka ne yana cikin abu kowa na bukatar taimako kowa na bukatar taimako komin girman shi kuma shi taimako ai mutane ba su ganewa wani ai a gefe yake ba amma san shi ba amma kullun ya daga hannun shi ce Allah ya taimaki gwamnati ko kuma Allah ya taimaki gwamna kaza ai shi ma taimaka kasa yake yi level level ne kowa da iya karfin shi da na taimako da zai so abin da muke yi shine mu tabbatar iya da gudun karfin mu gwamnati ta ci gaba mutane sun amfana a ƙarshe me za ka ce waɗanda suke cewa ko kira suke yi ko maganganu suke yi da suke cewa suna so eh, kai takarar majalisar dattawa E, ni ma na ji wannan sau da yawa ba ma kira suke yi ba akwai waɗanda suka suka samu ni suka ce mini sun zo su bani notice na cewa idan daga nan zuwa disamba in ban ansa ba za su je kotu na ce to ban san yaya dokan ƙasa yake ba ko akwai abin tilas ko babu ban sani ba amma in sun je kotun za mu ganin lokacin yayi amma abun da zan faɗa a wannan wajen shine mana shirin yanzu hankalina da iya ɗan basiran da Allah ya bani kaɗan ya bar ni na san cewa maganan mulki maganan ofis maganan koma wani irin mulki ne Allah ke bada shi kuma Allah ke zaba wanda zai sa mu a yobe mun fi kowa sanin wannan mu ya kamata mu san wannan fiye da kowa saboda haka ban sa a ka ba ban sa a raina ba ban nema ba idan Allah ya yi shine shine ba ka fada da yin Allah amma ba shine a gabana ba a ƙarshe baki ɗaya wani ya kake je a ranka me kake tunanin zai faru a dubu biyu da. 23 kamar minti ɗaya kenan eh, shin kana da ƙwarin gwiwar jam'iyyar apc za ta iya zartewa watakila ko kuma wata jam'iyyar za ta iya yi mata barazana sosai sai an kai ruwa rana to ai ma nasiru idan kana maganan zaɓe musamman na ƙasa kana magana ne inda akwai jam'iyyu biyu ko uku ko biyu da haka masu ƙarfi a yau da nake maka magana idan ka ɗauki yawan mutane ɗaya da ɗaya mutanen da suke cikin jam'iyyar apc ba ka ɗasu na goji jam'iyya ba in ka ɗauki rigungumu da suke cikin kowace jam'iyya a cikin manyan jam'iyyu da muke da su jam'iyyar apc take da mafi ƙarancin rigingimu sa'an akwai abin da Allah ya wa APC shine har yanzu zaɓe da kuɗi bai yi katutu a cikin jami'ar ba in Allah ya taimaka ai kana tsoron shiga zaɓe ne idan akwai abokin adawa mai ƙarfi abin da muke tsoro a shiga zaɓe shine kanmu kanmu da kanmu idan muka samu muka daidaita babu maganan shari'a shari'a da yawa babu maganan primary election na cin zali babu primary election na kama karya babu abun da zai hana shi dawa wakilin fika na Jabba gode mun gode kwarai da gaske sai wani lokacin allah ya ba mu dama mun sake wata zantawa na gode masha allah alaikum